takwas ga watan jumadal akhira hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda kuma shi ya yi daidai da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da shida ibn taimiyya yana maganar al-khullatu wal mahabbatu lillah ne kulla soyayya ta koli ta yadda masoyi zai zama na babu wani abu na soyayyar wani da zai kai wannan soyayya a zuciyarsa almahabbatu soyayya wacce tana iya kasancewa ga wani ba Allah ba amma soyayyar Allah ita ce asali kowa za a so shi za a so shi ne don Allah yace wal maqsudu huwa anna al khullata wal mahabbata lillahi tahqiqu ubudiyyati abinda da yake so a fahimta shine idan aka ce al khulla ko al mahabba ga Allah abinda ake nufi a tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai man يغلط من يغلط min haisu ya حيث يتوهمون أن ubudiyyata مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه yace inda ake samun masu kuskure su yi kuskure su ne waɗanda suke zato suna tsammani bisa wahani cewa in aka ce al'ubudiyya abinda ake nufi ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da kai ga Allah saboda ka an ce wane bawan Allah ne wane mai kankantar da kai ne mai kaskantar da kai ga Allah kawai amma batun soyayya ba zai shigo ba la mahabbata ma'ahu ba tare da so ba suna cewa wa annal mahabbata fiha bisaqun fil ahwa suna cewa ita soyayya idan aka ce in mutum yayi da awar san Allah ya zama muhibbul lillah to zai sanya masa a wato sassauci wajen bin soye-soyen zuciyarsa yana jin shi masoyi ne ga Allah to wataƙila ya yi sakaci wajen yi wa Allah da'a ta hanyar bin soye-soyen zuciyarsa wato duk sanda aka samu soyayya ita kadai ko kuma yadda mutum yake tsammani ta hanyar dangantakarsa da ɗan uwansa mutum idan aka ce wane yana son wane to akan yi tsammani zai bar wannan mutumin ya ci gaba da yi abin da yake so ba tare da ya tsawata masa ba to haka nan idan suka yi da'awar muhabba soyayya ga Allah wannan ya iya jefa musu wani abu na son zuciya a ransu don haka su dinga sakaci suna sakaci wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya don haka ita kadai soyayya ba za ta yi ba sai ta haɗu da tsoron Allah sai ta haɗu da tsoron Allah idan babu tsoron Allah to mutum ya da awar so kawai ga Allah shi Allah yana son shi yana son Allah ba tare da ya sanya tsoron Allah kuma a zuciya ba to za ka samu wannan mutum ya karkace hanya shi yasa yahudawa da suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai yasa suka yi ta yin abubuwan da suka ga dama dan sun ce su Allah yake so su ya zaba ba su sa tsoron Allah tare da soyayyar ba to shi yasa wasu suke daukan ibada ma kada a sa soyayyar a'a ibada akwai kaskantar da kai ga Allah sannan akwai soyayya ga Allah Allah ya jarrabi bayansa yayin da suka ce suna son shi sai ya dora su akan tafarkin aiki tafarkin da zai gada musu da soyayya yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kuna san Allah ka ce musu in har kuna san Allah to ku bi ni ka gaya musu ya rasulullah su yi maka biyayya in har kuna san Allah haka nan Allah madaukakin sarki yake su saufa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum azillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im Allah ya nuna sifofin masu san Allah su ne masu kaskantar da kai ga 'yan uwansu muminai da wani sannan masu nuna ita ga waɗanda suke kafirai sannan suna jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna soyayyarsa ita kaɗai ba za ta yi ba sai an haɗa ta da biyayya ga Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yin jihadi wato gwagwarmaya da fafutuka wajen yaɗa addinin Allah don haka dukkan wanda yake son yake son ya tabbatar da shi masoyin Allah ne yana son Allah to ga jarrabawa da Allah ya sa masa sai ya yi kokari ya ci jarrabawa ya zama mai biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya zamo mai faɗi tashi a wajen yada sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma idan ya kasance kawai da awar sanni babu aiki to wannan san ba na gaskiya ne to shine cewa wa annal mahabbata fiha bisaqun fil ahwa'i aw izlalun la tahtamiluhu ar-rububiyya ko kaskancin da ubangijintaka ba za ta ba za ta jure masa ba wato mutum yayi abin da ya ga dama ba tare da ya dubi girman ubangiji ba ba tare da ya dubi ikon ubangiji ba wannan ba shine ubudiyya ba don haka waɗancan da suka yi ƙoƙarin cire almahabba don suna ƙoƙarin suna ƙoƙarin kada mutum ya sa kanshi cikin sahun masoya ya yi watsi da biyayya ya yi watsi da gwagwarmaya ta hanyar aiki a ɗaukaka addinin Allah sai suka kawar da batun soyayya a cikin al'ubudiyya ibnu taymiya ce a al'ubudiyya ai ita ce ma tahqiqul mahabba din ko almuhabba ita ce tahqiqul ubudiyya din a tabbatar mutum ya tabbatar da shi bawan Allah ne ta hanyar yi wa Allah da'a ta hanyar kaskantar da kai ga Allah ta hanyar san Allah so na koli ولهذا يذكر عن ذنوني ذنوني ɗaya ne daga cikin mutanen da suka shahara da ibada da zuhudu da tsoron Allah a ƙarni na uku ana ce masa zunnunin misri ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 240 a da biyar ya shahara cikin waɗanda maganganunsu suke yin su a babin ibada babin raƙa'i abinda zai sanyaya zuciya ya tausasa ta sun shahara batun abin nan a keɓanta da ambatan Allah da sallah da karatun ƙur'ani a bar shu'unce-shu'unce na duniya gaba ɗaya in aka duba hiliyatul auliya ta abu nu'ayin ko tarihu dimash na ibn asakir sun kawo irin maganganunsa masu yawa ibn taimiya yana yawan ciro maganganun zunnunin misri kamar yadda za ka gani a cikin littafinsa al-istiqama ولهذا يذكر عن an ذنون أنهم تكلموا عنده في مسألة mahabba wato masu zuwa wajensa almajiransa sun yi maganar batun mas'alar so kan Allah faƙala amsiku an hadhihi mas'ala yace ku bar wannan magana ku daina tattauna wannan matsala la tasma'u hannu fusu fatadda'iha kada wasu raunanan zukata su ji su yi da'awar su masoya Allah ne wannan da'awar ta su to yake tsawatarwa kan a daina batun mahabba ita kadai domin abin da ake so mutum yayi ta haqiqul ubudiyyati lillah in yayi ta haqiqul ubudiyyati lillah tsantsantar da bautarsa ga Allah to a ƙarƙashin nan mahabba za ta shigo amma idan ya zama na tsorar mahabba din yake magana to sai ya gaya shiga wani wani daji daban domin zai kai ma yana yin wata da'awar da ba da za ta iya kai shi da kafirci ibn taymiya zai kawo mana misalin waɗanda suka saki jiki saboda da'awarsu na su masoya Allah ne don haka wannan sakin jiki har ya kai su suna da'awar abinda ba annabawa da manzanni ba su yi da'awar kamar yadda za mu gani ko muka ji a cikin karatu min من كره wal أهل العلم والمعرفة من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام al الكلام fil المحبة bila kashiya don haka wasu daga cikin malamai masana suka nuna kyama da rashin yadda ga mutum ya zauna cikin mutanen nan da suke ta maganar su masoya Allah ne amma ba sa maganar jin tsoron Allah domin shiga cikinsu zai sa ka fada cikin wani wawa kekin rani da kuma ba za ka iya fitowa ba domin ta kai su su ce innal muhibbu innal muhibba la tadurruhu dhunubu in dai kana son Allah to kai duk abin da ga dama zunubi ba zai cutar da kai ba har ma ibnu hammuya ɗaya daga cikin irin masu wannan da awaye littafi ya kuma gina shi akan wannan kamar yadda ibnu taymiya ya ambata a cikin fatawansa wani ma daga cikinsu cewa yake yi kuntu asbattu al-mahabbata awwalan thumma ra'aytu anna al-mahabbata la takunu illa min ghayri li ghayri illa min ghayri ma thamma ghayru yace da da yana cewa akwai wani abu soyayya to sai ya gano cewa ai soyayya wani ne yake yi ma wani kaga kenan ba ɗaya ba ne, ɗaya wani ne yake yi ma wani wa ma san magairun tare da cewa kuma ba wani me yake nufi a'a ba ba Allah ba ba ba Allah ba aka fi ba shi komai Allah ne to waye ne su wani abin da yake nufi kenan ba wai ba Allah ba aka ce ka so Allah to kai wani ne kenan kai ba Allah bane tunda an ce ka so wa ma san gairun to kuma babu wani to wa za a so ibnu far ibnu farid da yake cewa wa ma kana li salla siwaya wa lam takun salati li ghairi fi ada kulli sajdati wa ma kana salla wa ma kana li salla siwaya me yake nufi wa ma kana li salla siwaya ba wani da ya kansa sallah ba sai ni walam takun salati da gairi ba wani na yi wa sallah ba kaina na yi wa sallah fi a da kulli sajjata duk sanda na yi sajjada ni nake yi wa kaina sajjada akwai inda yake cewa wa ma iyaha wa iyaya lam wala farqa bal zati li zati ahabbati wa ma ziltu iyaha wa iyaya iyaha ya ce ta Allah kamar wata mai wai bai gushe ba ita yana Allah ita ma ba ta gushe ba ita ce ni wala farqa babu bambanci bal zati li zati ahqqa kansa da kansa ya so ba wani ya so ba ya so kansa da kansa ne akwai inda yake cewa ilayya rasulan kuntu minni murtalan wa da bi ayati alayya sallati wai manzon da aka aiko masa to kuma shi ne ya aika manzon to saboda haka su suna ganin sun da magana soyayya ai su kansu ne to kuma ne za ka zo kana kana san Allah ko ko ba ka san Allah sai a gurin da mutum ba ya san kansa to awar so kawai ba tare da tsoron Allah ba za ta ja zuwa mutum zuwa ga soye-soyen zuciya kuma za ta ja mutum zuwa ga soye-soyen zuciya don haka dole a haɗa ta da tsoron Allah shi yasa Allah ɗaukakin sarki da ya ambaci zikirinsa sai ya haɗa batun zikiri da tsoron Allah fazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan domin zikiri ambatan Allah yana gadar da soyayya za ta ba da 'ya'yan itatuwanta masu nunannu masu amfani to idan ba ta haɗu da tsoron Allah ba sai abin ya jirkice fitina to sai Allah ya haɗa shi da tsoronsa ya ce a abin da a ambace shi da ƙanƙan da kai tare da kuma da tsoronsa za ka duk sanda ka halaro tsoron Allah sai ka ji cewa soyayyar da kake wa Allah ba za ta ja ka kuma ka saba masa ba za ka ga girmansa shi yasa hadisi ya zo ainal musahabuna bi jalali sai ce mutahabuna fa qayyada almutahabbain bi jalali wato suna ganin girman Allah a cikin soyayya shi yasa ibnu taymiya yace wannan shi yasa wasu malamai suka kyamaci a dinga zama cikin mutanen da suke yawan maganar mahabba bila khashiya wa qala man qala min as-salaf cikin magabata na kwarai wani yana cewa man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq don abin da yake kaiwa zuwa ga zandaka kamar yadda muka ji waƙoƙin ibn ibn farid wanda ya bauta wa Allah bil hubbi wahdahu ta hanyar so kawai to zindiqi ne ai waƙoƙin ibn farid din can ba abin da ya raba ta da zandaka har gara kafircin yahudi da nasara suna tabbatar da cewa akwai Allah eh? sun tabbatar akwai wani banda su su ba su ne Allah ba su ta su ƴaƴan Allah ai ba su ce su su ne Allah ba Ba ma shi ya ce shi shi ne shi yake wa sallah Allah kuma yana masa sallah dan sun ce Allah yana sallah wa man abadahu birraja'i wahdahu fa huwa murji wanda kuma zai bauta wa Allah da fata kawai ta hanyar raja'i raja'i raja kawai kake ka dauka kawai ai duk abin da kai akwai rahama ta ubangiji kawai kai ta sa kawai fata ai Allah gafurur rahimun ai Allah wasi'ur ne. ai Allah kaza kaza kaza kullum tunaninka kawai rahamar kake hangowa amma ba ka hararo janibin azaba raja'i kawai kake shi kadai shine yake hukunta zuciyarka to idan mutum ya zama haka fa huwa murji'un ya zama dan mazhabar murji'a murji'a su ne waɗanda suke cewa ah, la tadurru ma'al iman al ma'siya kama la yadurru kama la yadurru ah, kama la yanfa'u al iman ma'al kufr al murji'a masu cewa kai ta saban Allah kai ta saban Allah da zaka yi in dai ka ka yi imani ka san Allah to saban ba zai cutar da kai ba kamar yanda in mutum yana kafirci to da abin da zai yi na da'a ba zai amfane shi ba to haka nan in yi imani ma'asiya ba za ta fitar da shi ba to wanda duk zai bauta wa Allah ta hanyar raja'i kawai fa huwa murji wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun wanda kuma zai bauta wa Allah ta hanyar tsoro kawai shi janibin azaba kawai yake kallo to haka duk inda aka dame shi yayi bayani kawai magana azaba yake ko idan aka ce mala dan yi mana fadakarwa to maganar ta zai yi maganar azaba gurin da ya kamata a da azabar da inda bai kamata ba a akwai inda zaka zaka tsoratar din eh? an yi mutuwa ka za su tuna ta wa mutane maganar mutuwa eh? ka je ka samu mutane suna aikin ta'ata za ka tsorata su tsoratar da su Allah aikin nan da kuke yi ba kaza Allah in ya kama ku ba zai muku da wasa ba ku ji tsoron su ku yi kaza kaza amma an gayyace ka walimar aure sai kuma ka kama maganar azaba ai kaga ba munasaba ba munasaba saboda haka a dinga gaurayawa maganar azaba at-targhib wa tarhib haka Allah ya aiko manzon sa sallallahu alaihi wa sallama bashiran wa nadhiran to haruri sune sune khawarij saboda sun zauna wani guri da ake kira harura a can suka yi abin nan sansaninsu to shine sai ake jingina duk wanda ya fito daga duk wanda ya kama mazhabar sai a jingina shi da waɗanda suke da waɗanda wannan guri a ce da shi haruri to su kawarij batun su kawai batun azaba ne alwa'idiyya ma ake ce musu ana kiran su alwa'idiyya su da mu'tazila saboda su a maganar su babu maganar shafa'a an mutu a samu ceto a'a kuma dukkan wanda ya kabira to ya kafirta in dai ka yi kabira to kawai ka fita daga musulunci da waɗannan khawarij kullun janibin khawf janibin tsoro suke kallo wa man abadahu bil hubb wal khawf war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid wanda zai bauta wa Allah ta hanyar so da tsoro da fata to wannan shine mu'mini mai kadaita Allah haka ake so ka zama domin haka annabawa suke yad'una na ragaban wa rahaban suna bautata mana ragaban ta hanyar fata wa rahaban da kuma tsoro الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ألا يا أمة بهم يرجون رحمته ويخافون عذابه سنة فاتر رحمة أمين كما سنة صورة عذابه ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu ina nafiku abin sanin Allah nafiku tsoron saboda haka a hada tsoro da fata amma masu cewa ka bauta wa Allah ba dan kana kan abunka ba ba kuma dan kana tsoron wutarsa ba wannan shi ma babban kuskure ne ka ce za ka bauta wa Allah kawai kawai don zatinsa na'am soyayya abubuwa biyu su suke gadar da shi kamar da shekul islam yake cewa akwai akwai mahabbatul amma gama gari yadda suke so soyayya saboda ihsani sun yi so Allah saboda yana masa ihsani yana ya masa abubuwan da ya kamata ya masa sai yake san Allah saboda wannan yake bauta masa ba a zargin mutum dan yayi wannan kuma ba a yi karin haka akwai kuma wanda zai so Allah saboda cancantar a so don dukkan siffofinsa da sunayensa suna hukunta ya cancanta a so shi saboda haka rahamarsa tana hukunta ya cancanta a so karamcinsa yana hukunta ya cancanta a so adalcinsa na ya kama mai laifi ya hora shi shi ma yana hukunta ya cancanta a zuci saboda ko da laifi za ka yi wa Allah ya dan hora ka a duniya to ya cancanta ka so shi saboda saboda haka masu san Allah suna rida bi qada'i suna rida bi qada'i ko cikin bala'i suka samu kansu Allah ya talauta su ya dora musu rashin lafiya amma kuma suna san shi domin sun san duk cikin ayyukansa babu wani aiki da yake yi ba bisa hikima ba don haka duk ayyukansa suna hukunta a soshi to wannan ita ce mahabbatul khassa ita ce mahabbatul khassa akwai masu wanda san su ga Allah shukurun ne godiya ce akwai kuma wanda san su ga Allah badhun ne wa sana san su ga Allah godiya ce saboda wani abu da ya yi musu akwai kuma wanda san su ga Allah yabo ne da kirari gare shi saboda ya cancanta a yi masa to kowanne daga cikin wannan mataki ne bai zama zargi ba amma wanda zai ce shi baya kwaɗayin komai daga Allah kuma baya tsoron komai to kaga kamar ma ya rena Allah din ashe kenan duk barazanar da Allah yake yi maka da wuta yana cewa kaza kaza da in kai abin nan falahum azabun alim walahum azabun walahum azabun muqim kai duk abun kamar ihu ne kawai ake ba da wani kamar ka ce Allah nifa duk wannan fa ba shi zai sa kawai dai ni ina son ka wannan akwai izini ko Allah ya tafadar ya tafadar ni'imominsa amma kai kana ganin ko ya fada ko kai fada duk dai wannan ba daidai bane saboda haka mumini yana bautawa Allah ne bil hubbi wal khawfi war raja'i yace wa lihada wujida fil mutaakhirin man inbasata fi da'wa al mahabbati hatta akhrajahu dhalika ila naw'in min ar-rububiyyah allati la tasluhu illa lillah yasa ka samu cikin waɗanda suka zo daga baya-baya masu da'awar soyayya ga Allah sai suka saki jiki wajen batun soyayya ɗin har wannan yasa suka fita ma daga da'irar soyayya din a matsayinsu na su bayi ne suna son ubangijinsu suka fara ego wani haƙƙi na ubangiji suna jingina wa kansu suna ganin ma kawai duk ma wanda ya so su kawai za su tashi aljanna wanda kuma ya kisan su za su tashi wuta ko babu wannan to har kawai mutum ba Allah ba ba manzan Allah ba kawai ya ce shi in ba so shi ba za a shiga wuta ya ce shi in aka in aka kisan shi to kawai wuta in kuma an so shi kawai aljanna kawai aljanna to kaga wannan bata ne bata ne babba ganin su suna jin wai su masu zikiri ne masu zikiri zikirin da ya sa sun zama soya Allah wannan ya sa suka kai ga daukan sifofin ubangiji suna jingina wa kansu fa yadda yi ahaduhum da'awa ta tajawazu hududal anbiya wal ɗaya daga cikin su ya dinga da'awar da ta wuce abinda annabawa da manzanni ma suka yi da'awa shi ya fi ƙarfin nan yasa sa ɗayansu zai ce khuttul bahra wa waqafa a anbiya bi sahili ni na shiga na shiga cikin tekun da annabawa suka tsaya a gabarsa annabawa sun tsaya a gabarsa ba za su iya shiga ba aw yatlubu min Allah ma la yasluhu bi kulli wajhin illa lillah ko ya nemi Allah ya bashi abinda haƙƙi ne na shi shi ya nemi shi a yi masa bashi wannan saboda haka ka ganshi a waƙe-waƙensa shi yana yana neman ya zama gauti ko kudubi hudubin nan ne wai ya zama ya karbi duk wasu ayyukan Allah an ya tattari ya san koma hannunsa cin mu da shan mu duk su koma hannunsa rashin lafiya mu da lafiya mu duk a hannunsa waye wannan haƙƙin Allah ne kuma kace wai kana roƙon Allah wai ya baka mukamin kudubi kai ta rubuta waƙoƙi kana cewa kai a baka mukamin kudubi kudubin nan kuma ga abinda kuma fassara shi idan kudubin nan ana nufin mai unguwa ko dagaci ko tiya man to karo ki Allah ya baka amma kace ce kudubi kana nufin mai tasarruf fil kauni shi yake jujjuwe duniya kuma kace Allah ya baka wannan kana addu'a Allah ka bani kudubi ka mu to shine roƙon Allah ma la yasduhu bi kulli wajhin illa lillah ta kowace fuska ba zai yi wannan abin ka roƙi Allah ya baka shi ba domin haƙƙin Allah ne la yasluhu lil anbiya wal mursalina ko annaba da manzanni bai dace su yi wannan addu'a ba fadlan amman hum dunahum balle wasu wanda basu kai su ba yace wa hadha babun waqa'a fihi kathirun min ash-shuyukh ce wasu shehinai dan fadi wa sababuhu da'fu tahqiq al-ubudiyya abinda ya ja suka auka cikin wannan rauninsu da suka samu wajen tsantsanta zaman su bayin Allah allati bayyana har rusul bautar da ba da da manzanni suka yi bayaninta wa harraraha al-amr wan nahy kuma abin da yazo a cikin nusus nassi na alqur'ani da hadisi na umarni da hani suka ƙara bayanin wannan wato abin da manzanni suka zo da shi na shari'a da abin da littattafansu suka kunsa na yi kaza bar kaza yin su shine zai tabbatar da ubudiyar ka ga Allah to raunin da suka samu wajen wannan shi ya za su suka kai ga da'awar wani abin da yake haƙƙin Allah ne shi kadai allazi ja'u bihi bal da'afu al'aqli kai akwai ma hauka raunin hankali allazi bihi ya'rifu al haqiqatahu wanda da shi ne bawa yake sanin shi wane ne yake sanin matsayinsa to hankalin nasu ma ya yi rauni domin duk hankalin da ya rasa gane shiriyar Allah to hankali ne mai rauni duk yadda aka kai ana yaban hankalin shi ya sa Allah yake ta ruwa kafirai magana afala ta akilu ba kwa hankalta qalu laukun na nasma'u a na'qilu wato hankalin nasu babu shi ana ganin su masu hankali amma Allah maɗaukacin sarki saboda ya ya sun abin nan sun kauce wa shiriyarsa ya haramta musu hankali mai lafiya wai za da ufal aklu wa qalla ilmu bid idan hankali yayi rauni sanin addini yayi karanci wa fi nafsi mahabbatun ta'isha da mahaukaciyar soyayya a zuciya jahila kuma jahila in basatin nafsu bi khumqiha fi zalika to shikenan sai rai mutun ya saki zuciyarsa ya saki zuciyarsa saboda wautar da yake tattare da ita Ya yayi abin da ya ga dama yana ga ai Allah yana san shi kama yan batul insanu fi mahabbatil insani ma humqihi wa jahli kamar yadda mutum in ya ga wani yana san shi shi ma yana san shi to sai abin da yake ai suna tare da gwamna ai yana mutumin mutumin abin nan ne shugaban kasa ne ai mutumin wani ne saboda haka zai abin da yake so ai wane yana son shi ma yana son wane don haka ba wanda ya sai taba shi ya yi ta wautar sa ya ta jahilcin sa to ba haka Allah yake masa ba haka yake Allah ba kama yan basitul insan bi mahabbatil insani ma ahumkihi yan basitu ma ahumkihi wa jahil ya saki jiki ya ta wauta ya ta jahilci wa yaqulu yati ana muhibbun aini mai so ne fala u'akhadhu bima af'aluhu ba za a kama ni da laifin abin da nake yi ba min anwa'in yakunu fiha udwanun wa jahl abin da yake yi ayyukan da yake yi wanda suke tattare da wauta da jahilci da ta'addanci fa haza ainihin dalal ibn taymiya wannan shine haƙiƙanin bata wa huwa shabihun bi qawli al-yahudi wan nasara irin wannan magana ita ce dukkan irin maganar yahudawa da nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu 'ya'yan Allah ne masoyansa wato muna da dangantakar diyantaka ga Allah uba kuwa yana san ƴaƴansa don haka ba zai azabta su ba haka mu ba za a azabta don mu ƴaƴan Allah uba kuwa yana san ƴaƴansa don me zai azabta to sai Allah ce falima yu'azzibukum bi dhunubikum ba sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat ba sun ka ce ai wuta ko ba za ta ce za ta ce mu ba sai yan kwanaki kadan wato iya kwanakin da muka bauta wa dan maraki iya nan ne wuta za ta a kona mu iya wannan kwanakin wannan ba azaba ba ce to falima yu'azzibukum bi dhunubikum dan me yake muku azaba da zunubinku wani ce a ladabtar da mu yake ai kamar yadda uba ne yake ladabtar da ɗansa ko a akwai bambanci uba ladabtarwa yake amma ba azabtarwa duk sanda kaga azabtarwa to akwai hushi ba soyayya ba akwai hushi amma uban da yake son ɗansa ba zai kama ɗannan ba ya yanka shi ya kashe shi ko ya yanke masa hannaye da kafafuwa ko in yana da dukiya ya ƙona dukiyarsa ya rushe gidansa ya kori matarsa a inda su ba zai yi haka ba in kuma kaga ya kama ɗansa ya yanka to yana kinsa ko ba haka ba yana kinsa ku kuma da masoyansa ne ba za ku yi abin da zai fusata shi ba kamar yanda ɗa in yana son ubansa ba zai so fushinsa ba zai yi masa ɗa'a zai yi ƙoƙarin ya yi abin da zai samu yardarsa to ku da masoya Allah ne na hakika ba za ku yi abin da yake saban Allah ba ba za ku yi ƙoƙarin ku fusata ubangiji ba to ashe tun da har kun fusata shi ya fusata zai kama ku ya muku azaba ku da kanku kun yarda zai muku azaba ba za ku kira kanku masoya Allah ba to shi yasa Allah ya mutu wannan jawabi kuma suka fahimci eh lalle an sace falima yu'azzibukum bi dhunubi dan menene to yake muku azaba sabili da laifin ku bal antum basharun mimman khalaq ko dai kawai mutane ne kamar sauran halittu da Allah ya yi yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha yana gafara ga wanda ya so yana kuma azaba ga wanda ya so fa inna ta'zibahu lahum bi dhunubihim azabar da yake musu saboda laifinsu ya yaqtadi annahum ghayru mahbubina wannan yana hukunci cewa su ba waɗanda Allah yake so ba bane wala mansubuna ilaihi binisbati al a gyara? ba nubuwati ba binisbati al-bunuwati su ba waɗanda ake jingina su zuwa ga Allah ba ne? da wata alaƙa ta tsiyantaka a'a ba su da alaka da wannan bal yastadi annahum marbubuna da suma wadanda ubangiji yake da iko ne akan su kuma wadanda ubangiji ne ya halicce su ibn taymiya faman kana allah yuhibbuhu ista'malahu fi ma yuhibbu in allah yana son ka to zaka ga ya sanya ka cikin abin da yake so ayyukan ka su zama na biyayya na da'a na neman rahamar ubangiji na neman yardar ubangiji alamar soyayya ga ubangiji soyayyar ubangiji gare ka kenan wa mahbubuhu la yaf'alu ma yuridu al-haqq wa yasud kuma wanda yake son Allah ba zai yi abinda Allah zai yi gushi da shi ba ba zai yi abinda zai jawo masa fushin Allah in Allah yana son shi to zai dora shi akan hanyar da za ta jawo masa soyayya shi kuma ba zai yi abinda zai jawo masa fushin ubangiji min al-kufri wal fusuqi wal isyan yayi kafirci ko yayi fasikanci ko yayi kangara saban ubangiji wa man fa'ala al-kaba'ira wanda duk ya aikata kaba'ira manya manyan laifuka wa atarra alaiha kuma ya toge bisa ga aikata su wa lam yatub minha ya ya tuba ya koma ga Allah fa inna Allah yubghiduhu wa yubghidu minhu zalika Allah yana kinsa kuma yana kin wannan aikin da yake kama kamar dai yadda Allah yake san bawa mu'mini wa yuhibbu ma yafaluhu min alkhairi kuma Allah yake san abin nan da bawa mu'mini yake na alkhair iz hubbuhu lil 'abdi bihasabi imanihi wa taqwahu sanda ubangiji yake yi wa bawa gwargwadon imanin sa ne da takawarsa shi sa ya tsora waccan jarabawa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kun ga ya sanya ku ku ci wannan jarabawa ta hanyar yi wa manzan Allah biyayya rike sunnar da barin bid'a shi zai samu muku soyayyar Allah don haka duk abun a cikin Allahu in ba su hibbuna Allah bane ku samu san Allah shine ba ku ku shi ba ku ya so ku wannan shine gayar abin da ake amma kai da awar san kuma bai so ka din ba to sai ne kuma baka cimma komai ba don haka babban abin da ake bauta din shine yuhibbukumullah shi kuma ya raba shi ya rata shi da biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaga babu tsira sai an koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi da so amma zai ba zai yi ittiba'u ba ittida'u zai yi ba zai yi biyayya ba shi bid'a zai yi wannan babu maganar kuma shi masoyin Allah ne ko shi masoyin manzon Allah ne ka yi abin da Allah da manzansa za su so ka abin da ake so kenan ba wai kai ka ce kana so ba don ka ce kana so ba ka bi tafarkin ba duk aikin banza kai ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم wa يضره مع Wanda duk وأن sa يسار أماني wai zunubi ba zai cutar da shi ba saboda Allah yana son shi don haka zunubi ba duk zunubin da zai ba zai cutar da shi ba ma israrihi alaihi tare da kuma yana tokewa kan zunubin idan mutum ya ce idza kana yuhibbu Allah la tadurruhu dhunub zai iya yana da ma'ana mai kyau yana nufin abu mai kyau zai kuma iya yi wa yana nufin barna da wannan magana in yana son Allah Allah ya rasan sa ko ya yin zunubi ba zai toge a kai wala mai sirru alama fa'ulu ba za su toge akan zunubi ba Allah zai dora shi akan kunya tuba ya tuba kaga wannan in ya wato ba Allah ya karɓi tuban ba zai ba zai fitar da shi ba in yana nufin cewa in Allah yana san shi to zunubin sa ba zai fitar da shi ba yana nufin Allah zai shirye shi ya bar zunubin to wannan magana ce mai kyau amma in yana nufin zai toge akan zunubin ya doge yayi sai kuma duk da haka wannan ba zai fitar da shi ba wannan magana ce ta bata kamar wanda zai riya cewa shan guba shan guba ba zai cutar da shi ba tare da ya doki a kan shan kullum bai sha amma kuma ya ce ba zai cutar da shi ba wannan hankali ba zai karba ba wa adami tudawi ne kuma ba zai nemi maganin abin ba zai sha gubar ba zai nemi maganin ba ko ba za su cutar da shi ba lissi hati da zaji wani saboda jikinsa mai lafiya ne don haka a kawo guba shi jikinsa mai lafiya ne zai yi ta zai sha ko ba zai nemi magani kuma wannan ba zai cutar da shi ba to kaga wanda ya zama wawa walau tadabbara al-ahmaq da wannan wawan ya tsaya ya yi tunani tsayi ma qasahu Allah fi kitabi abinda Allah ya bada labarin sa a cikin littafin min qisafi anbiya'ihi na labarin rukan annabawa wa inna lahu indana la zulfa wa asnaba annabi dawuda na ya yi laifi nan da nan sai ya nemi gafara kaga bai ce aiki masu masoyin Allah ne kuma Allah yana son shi zai soje ba fawa kaza hu Musa fa qada alai qala inna hadha min amali wa innahu aduwwun mudillun mubin قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه huwa الغفور الرحيم yana yin laifi ya nemi gafarar ubangiji Allah ya gafarta masa haka nan annabi adam fa talaqa adam min rabbihi kalimatin fa tarba alaihi innahu at-tawwabur rahim haka annabawa duk sanda suka ji sun yi wani abin da ba shi Allah ya yi so ba to sai su nemi gafara ba togewa suke ci gaba da abin ba to kaga da ya lura da wannan da abin da ya gudana a gare su na tuba da istighfari wa ma utibu bihi min azwa'il bala'i alladhi kana fihi tamhisun lahu wanda a cikin abin da ya same su na bala'i akwai tsarkake su dare da da su da wata tsamirun da tsarkake su bi hasabi ahwali gwagwadon halayen su kamar abin da ya faru ba annabi yudu yayin da ke ya haɗe su kaga idan waɗannan annabawa sun yi abin da ba shi Allah yake nema daga wajen su ba suka faɗa suka tuba wasu ma Allah ya jarrabe su dan ya zama ya tace su ya tsarkake su alima dararar zunubi bi ashabiha da wannan wawa ya yi irin wannan tunani to tabbas da ya san zunubai na cutar da waɗanda suka yi walau kana arfa annasi maqama ko da ko sun fi kowa matsayi akwai matsayin da ya kai na annabawa da manzanni babu jin cewa zunubin nan zai zama darar gari su suka tuba Allah ya karɓi tubansa ya taimaka amma shi ya ce a'a ai shi masoyin Allah ne don haka komai ma yana iya yi Allah ba zai kama shi ya masa hukuma ba fa innal muhibba sai ka ji ya tafi فلا يعمل به كان كان

فقول العظيم انه يؤمن ترك الناس ترك ترك الناس احدا فعمل غيره فقال الاخر انه يؤمن ترك احدا من المؤمنين يدخل النار فعمل منه غيره فالاول جعله مؤمنه يؤمن كل ترك النار والثاني جعله مؤمنه يمنعها على الكفاره في دخول النار ويقول العظيم الى ذلك يوم القيامه

idza lam yakun arifan bi mahabbihi amma bai san abubuwan da zai yi wannan mutum ya so ba bai san abubuwan da wannan mutum ke so ba wala muridan laha ba ba ya san ya sani kana san mutum amma baka san me mutumin yake so ba dan kai kokarin ƙara samarwa da kanka gurbin zama a zuciyarka baka san me baya so ba baka ma kuma da muka sani ba bal la ya'malu bi muqtada al ba ma ka aiki da abin da ya kamata soyayyar ta hukunta kana aiki da akasin haka mutum ne ya ce yana son ka amma kuma kai baka tsaya ka ji me yake so ba ko kai ka ce kana son shi amma kuma baka san me yake so ba za ka yi abubuwan da baya so yau kai gobe kai tabbas za ku yi baran baran za ku bata wannan da'awar duk ba inda za ta ka kesa da kowaye da'awar so kawai amma kuma ka san me yake so ka yi ba ne ba ba ka so ba kuma ka damu ka sani ba to duk yadda kake so yau da gobe sai ka ji an yi haza raƙu raku gani wa gani ka wa in kana jahlan wa zulman ko da bisa jahilci ne da zalunci kana zalika sababan li bughdil mahbubi lahu wannan sai ya ja masa wannan da yake so din ya ki shi wa ya guje shi bal sababan li ubati kai ko ma ya hura wannan wani abu ne da baya buƙatar misali to wa kasirun min as-salikin da'wa hubbillahi anwa'an min al-jahl da yawa daga cikin masu aikin zuhudu masu aikin tarbiya ta zuciya sun shiga wata hanya ta da'awar san Allah sun shiga wasu hanyoyi na jahilci ga addini in ma min ta'addi hududillahi ko dai su ƙetare iyakokin ubangiji wa in ma min tabi'i huquqillahi ko su turzarta haƙoƙin ubangiji wa imma min idda'i da'awi al-batilati allati la haqiqata laha ko ko su dinga wata da'awa da cika cika baki da ƙarya wanda ba gaskiya ba ka kauli ba azuhum kamar wani shehi yace ayyu muridin bi do wani muridina do wani mabiyina taraka fi nari ahadan fa ana duk wani masoyina muridina mabiyina da zai bar wani ya shiga wuta to ba ba wato ba shi ne kawai ba zai hatta muridansa sai sun tsamar da daga cikin wuta ba abin da ake faɗa kenan ba abin da ake faɗa kenan wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani ba wani sai ne faɗa ka ba wanda duk yake son da ma wanda ya gani akwai ma inda yace wanda ma ya ga rubutu kawai dan aljanna ne kuma wai ba ƙarya yake ba dan kanka ƙarya ta ce bila buhtani ba fa ƙarya nake ba to فقال الآخر فيكم da أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء دون bar لذي بروني shiga wuta. to ba ni ba ki fal da ja'ala muridahu yukhrij kull man fi an na farkon shehin farko ya ba wa muridinsa wani matsayi wani mukami na ya fitar da duk wanda suke cikin wuta su shiga aljanna na biyu kuma ya ba wa muridinsa wata fawa ta cewa ahadul kaba'iri kada su kada su shiga kada su shiga wuta in ya bari suka shiga wuta to shi ba shi ba to sai ka rasa duk wato sai ka rikici a'a magana fa ake akwai Allah Allah ya yi wuta ya yi aljanna ya yi wuta ya sa waɗanda suka kangare masa daga kafirai da waɗanda suka kangare masa daga fasikai da masu manyan laifuffuka ya yi aljanna don ya sa kama waɗanda suka yi masa biyayya sai kuma aka ce ga wani shehi shi kuma ya ce kada a kuskura a bar wani ya shiga can kada a kuskura kuma a hana wani shiga nan sai ka rasa wannan shi shehin shi kuma waye tunda dai akwai Allah gashi shi tsarin da yayi shi kuma shehin ga abin da yake to kaga wani ne shi kuma da yake gaba da Allah yana da sojojinsa su ne muridai wanda za su fito na fito da sojojin ubangiji su ne mala'iku in an kama wanda aka ce waɗannan ku duhu fa gullu ke kai su tsaya ba ku ba sai ya ce kada mu yadda kada mu yadda tun ban da yi masallo din nan ba za su yi an ce kada mu bar wani in aka yaka ya ce ya ce ba mu bari su kuma waɗannan sojojin ubangiji Allah ya ce la sunan Allah ma amara wa ya da ma yumaruna to sai ka rikice ka ce to ya za a yi kenan to wai jin shi wai ya kai wani matsayi da kawai maganar maganar ta shi ita ce kawai to kaga wannan ta'addi ne li hududillah da kuma tozarta haƙƙin Allah wa ba a yaqulu wani ma yace idan kana idza kana yawm al-qiyamati lasabtu khaymati ala jahannama la yadkhuluha ahadun idan ranar alƙiyama ta tashi zan kafa tanti na akan jahannama ba wanda zan bari a zo a shigar da shi to irin sane nan shi mai takiki yake cewa la tahtabanna ma yaquluhu shaykhu an haula in qada asruhu wa ma dahruhu kada ka yi tsammanin da malam yake faɗa a nan game da waɗannan shehinai zamanin ya wuce bal ma ya zalu muslimun fil muslimina al yawm man ya'taqiluhu i'tiqadan jaziman fi shaykhihi wa qudwatihi har yanzu cikin musulmi akwai wanda yake ɗauke da wannan aqida da jazama baya ɗarɗar baya shakka hatta da qad sami'tu fi ba'd min ba'd ha'ula'i anna shaykhahu yaqulu min rabbi yau mai qiyamah yace ya ji wani daga cikin yana cewa shehinsa a ranar gobe kiyama zai nemi Allah an yu'azzima jirsadahu jiddan ya hura jikinsa ya hura jikinsa yayi qato sai za su alawa an sababi zalika in Allah ce bai sa zan hura jikinka haka kai ta zama babba qala hatta adkhula jahannama wahadi dan ni kadai in shiga jahannama fa tamtali bi jasadi jahannama ta cika da jikina fala yadkhula min al-bashari ahad da haka ba wani mutum da zai samu hurin jika ba ana zuwa ai ta cika ta cika sai ne cika ta da to shi ne ce subhanallah kam tu fida'il bashariya wanda ya zama ragon layyar duniya ranar gobe kiyama aw faruhu fida'iha wa aina yadhhabu shaykhuka min qawli to yaya Allah yaya zai yi shehin ya zai da fadar Allah yawma taqulu jahannama halim tala wa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid Allah ya ce wa jahannama kin cika ne ta ce akwai kari to kuma shi ya ce shi kadai zai cika yanzu ba ƙari ba maganar babu ma waɗanda za ke so a sa ba shiri ya hana ta ya cika gurin to kaga wannan bala'i ne to shi ne shekul islam ya ci gaba da faɗar menene yake jawowa wasu shehinan yau yake yake wa amsalu zalika min al-aqwali allati tu'saru an ba al-mashayikh al-mashhurin wasu ana jinginawa wasu shehinan da suka shahara akwai irin waɗannan maganganu da ake jinginawa Abdul Qadir Jilani irin su da yawa da yawa ya hana a karɓi ran ya dawo da ya hana a da a kabari duk da cewa bai san Allah ba bai san manzo Allah bai san littafin Allah ba shehi kawai ya sani ya ma yi barazanar zai lalata wa Allah wutarsa da aljannar gaba ɗaya aka taɓa wannan muridin to duk wanda ana jingina wa shehu abdul qadir shine ibnu taymiya yace wa hiya imma kadhibun alaihi wasu duk ƙarya ake ma waɗannan malaman wa imma ghalatun minhum ko ko a'a su suka yi irin wannan magana kuma ta zama kuskure ce za mu dora insha Allah a sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan ba hadisi bane wannan ma an ce hadisi ne to ba ba gaskiya bane ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yake malam muna tare da abokina abotar mu ta yi nisa sosai har ta kai ba na iya jurewa har sai na gan amma yanzu ta kai ba na sati sai na bata sai mun bata har da zage-zage amma duk da haka ya ƙi fita daga laina saboda haka wannan soyayya ya take to na farko duk sanda yake an gina shi akan so na asali tushen so wanda shi ne so na asali ne san Allah da manzansa san Allah da manzansa wannan shi ne tushen so duk wani duk wata soyayya da za ta kasance ta mutunce ko ta wani abu to ya zama na tana tafiya ne ana gina ta ne akan tushen so na asali shine san Allah da manzonsa shi yasa annabi yace man ahabba lillahi zaka yi ko me zai so ya so dan Allah to idan soyayya ce aka yi ta dan Allah to wannan sakamakon ta gidan aljanna wa rajulani tahabba fillah cikin waɗanda mutanen da mutanen da Allah zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa ranar da babu inuwa sai inuwarsa cewa rajulani ta habba filla istama alaihi wa tafarraqa alaihi mutanen da suka so junansu saboda Allah suka haɗu akan haka suka rabu akan haka to duk soyayyar da ta zama an gina ta akan asali ba kan wata maslaha ba to wannan shine sakamakon ta ranar gobe kiyama kuma ana gina soyayyar gwargwadon yadda mutum yake son Allah yake kiyaye dokokinsa idan za a ƙi shi a guje shi za ta kasance gwargwadon abin da yake yi na laifi a ƙi abin da yake yi na laifi domin mutum ɗaya soyayya da ƙiyayya tana iya a so shi kuma a ƙi shi kaɗai a so shi ta wani ɓangare a ƙi shi ta wani ɓangare ana iya samun wannan cikin mummuni kamar mutumin da yake san giya a kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a yi masa horo a ladabtar da shi ko ba a kawo shi ya kuma sha annabi ya sa a ladabtar da shi har ta kai an kawo shi wani yayi bakar magana a kansa annabi ya ce me yasa zaka masa bakar magana baka san yana san Allah da manzansa ba a so shi saboda wannan yana san Allah da manzansa a ki abin da yake yi har ma a iya hora shi a iya yi masa horo a ladabtar da shi akan laifinsa amma kuma za a so shi akan abin da yake yi na biyayya ga Allah da manzon sa ka mutum daya ta yajtami fihi hubbun wa wala wa bughdun a so shi ko kuma a kiki mutum daya saboda haka idan har soyayya ce da aka gina ta akan wannan asasi to wa magana ku haɗu ku ku bata ku ji zage zage ne zage zage kuma a cikin zamantakewa da ake yi dan Allah za ku kuka san yaya kuke soyayya ku don kai za ka iya bawa kanka ansa a kan wace irin soyayya ce wannan me matsayin mutumin da yake wanda ya ganshi zai shiga aljanna wanda ya ganshi a mun yi maganar wannan wanda ya yi ta'addanci duk mutumin da zai ce shi kawai an ganshi shi ne mizani shiga aljanna ganin manzon Allah ma zuriyan kawai bai zama mizani shiga aljanna ba sai shi ganin shi sahabbai abin da kafiran da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba sun gan shi ba eh to abu talib su suka yi ta mago gurmayar kari. kuma aka ce shi da wuta to abu lahab abin da babban sani ga munafukan da suka rayu tare da shi har ba wani lokaci su hau da wakansu da su za a fita jihadi amma ƙarya suke yi amma duk wannan bai sa sun shiga aljanna ba sai kawai wani ne ya zo ce shi shi an gaishe shi kawai za a shiga aljanna a kawai don dai kawai ya ci kuɗin mutane idan damfare su me za ka ce game da wanda yake cewa baya bauta Allah dan wutansa ko da wannan mun magana an ce zahabi yana da littafin da yake wa ibn taymiya nasiha ta zahabiya wannan littafin ƙarya ne ba na zahabi ba ne in kana so ka ga mai zahabi ya faɗa akan ibn taymiya ka duba zaidu siyar alamin dubala ko zaidu tarihi tarihin islam do ana kiran shi da sunan biyu ka duba tarjamar ibnu taymiya ka ga me ya faɗa akan ibnu taymiya nan ne za ka ƙara tabbatarwa da cewa waccan wancan risala wacce salon ta ma bai yi kama da salon maganar zahabi ba ga duk wanda ya ɗanɗana irin yadda zahabi yake da sannan da maganganu na rashin ladabi wanda ba ɗabi'ar zahabi ba duk wanda ya karanta littattafan zahabi sannan kuma kare ka duba me ya faɗa a tarjamarsa a cikin littafinsa wanda yana daga cikin littafansa na ƙarshe-ƙarshe fera alazailu fera alamin nubala sannan ya ce waɗanda suke da'awar soyayya kawai ba tare da tsoro ba kamar ibn faris wai wata ƙungiya ce daban ko ka su ma dai sufaye ne ko ka sufaye daga wajen su suka koya a'a su ma sufaye ne su ne ma waliyai a cikin sufanci su ne waliyai ta iya sa ta iya dinnan da muka karanta wasu ai gani suke babu babu wani yabo da aka yi wa Allah da ya kai wannan babu inda aka nuna san Allah kamar yadda aka nuna a cikin wannan ta'iyya tana nan a bige amma yadda ka ji waɗannan baitocin cewa shi sallah kansa yawa cewa shi kaza kaza haka take wata tsiyar ma in ka ji ba za ta iya fassara ta ba ya mai da Allah kamar matarsa kamar matarsa ko me yi wa matarsa ya ba zai fito ya dinga raba muridansa a kafin kan akwai cin mutunci ga Allah a cikin sufanci ibnu farid ibnu farid waliyi irin su ibnu arabi ibnu arabi irin su ibnu tabi'in wanda kuma su suka fi kowa zandaka da kafirci kafircin su ya fi na yahudu da nasara gwamma kafircin yahudu da nasara in akwai gwamma a kafirci to gwamma na yahudu da nasara akan nasu ibnu arabi dan su abun su ma ba kafiri ai ai kirista yana ga kai kafiri yana ga kai ai wuta zata to ai shi abun sa kawai kowa ma to da yake kowa ma Allah ne ya ce duk wani addini kawai da aka bauta Allah Allah aka bauta masu bautawa ma dan maraki Allah suka gani a cikin dan marakin suka bautawa da awar hululi da ittihad da wahdatul wujud duk sun tattaro ta kare da alhanzir da kowa Allah ne to akwai bai yahudi ko ga nasaran da yake ba wannan babu saboda haka ibn taymiya yake cewa abinda maganganun su suke yake suke tattara a badinin maganganun abinda yake cikin badinin maganganun na kafirci yafi na zahiri mu yanzu zahirin muka ji amma karkashin wani abu ma ake nufi da yafi wannan su ne gulatul mutasawwifa su ne wanda suka wuce makaɗi da rawa cikin batun sufanci wani kuma yana tambaya kan haƙorin gwal da boyel da haƙori kuma mai ruwan gwal to boyel yana nufin alharir wannan nafi ya zo ya haramta haka nan gwal an haramta wa maza su yi amfani da shi alhariri shi ma an haramta wa maza su yi amfani da shi in boyar din yana nufin alhariri in kuma wani ne ba wannan ba boyar alhariri ke nan eh a to in ba alhariri ba ne ba abin da ya haramta shi to yanzu yadda nawa mata suke sa kana sawa sai mu sai a daina sa da kuma akwai abin da ake tarayya a akwai wani abin da ake tarayya a wannan ba ka iya cewa ta sa silifa mace ma ta sa silifa zai ta sa takalmin mata amma akwai da takalmin nan da na mata ne su suka keɓanta ne da ka sa za ce ka sa takalmin mata akwai wanda kuma aka yi tarayya maza su sa mata su sa eh yanzu kamar magrib in ka je akwai irin rigan nan ta su doguwa mai hada da hula maza su sa mata su duk da an ce akwai wajen tsinkin akwai dan bambanci amma dai kai sai ka iya zuwa ka so ta matan ma ka taka ba mu nan ba za mu gane ba da muke ganin su mu kawai muna da kayan shiri da yi eh? abinda kai matan mu suke daura nan zane a wata kasar maza ne suke yi ya Yaman ina ne maza su suke daura wannan to akwai wani abin da BR ita ce za ta hukunta cewa wannan na mata ne wannan na maza ne to in BR ta hukunta wannan na maza ne bai kamata ta ba wannan na mata ne bai kamata namiji ta ba amma idan BR ita yanzu kamar a wajen mu zani na mata na mata ne kaga na zai ya wuce ne yana yau za ta yi shigan mata yara ma za su yi ta binsa da ihu amma kuma a wata ƙasar mace ce ba za ta yi haka ba namiji ne zai yi haka to kaga a can namiji ba zai sa nan ba a nan a nan namiji ba zai sa ba a can kuma mace ba za ta sa ba don haka wannan urfi shi yake bayyana me yi kayan maza me yi kayan mata me yi kuma suke tarayya don haka kawai tarayya ba da sabin haka nan abin da yake na gwal kuma sannan sa haƙori haƙori wannan sa haƙori ai ina ga mutumin da yake da yana da muru a haka bai kamata a ce dan ya je hajji ya ya maka wani haƙorin gwal yana dariya ba to me amfani sa ba da wani amfani ya fi kama da mata akan ya kasance ga maza kuma sannan su kansu matan wanda yake kishin matarsa ba zai so in ya je can a yi mata wannan sa haƙorin ba ɗato ne ba zai matsa kanta yana ɗagawa sama yana bugawa to yana sa mata haƙuri mijinta ya gama ya gama mijinta ya biya shi inda kishi ba da yos ba in yana da kishi ba zai yi wannan ba a saba wa Allah a ci mutuncin zarafin matarsa a shiga huruminsa kuma ya ɗauki ya biya yana dariya Allah ya sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi